kai kuma kawai sai ka neme ni a waya kai da zaka ce in zo ko kuma in zo gida mu haɗu ya na garin ka ɓace ni da na ci ma wani ɗan sadaki ka zo min da shi me billahi lazi la ila illahu ko matan duniya sun ƙare ke kaɗai ke ka rage ba zan aure ki ba me zan yi da ke ban da rashin mutunci ki je ki ta kafa ki je har cikin gidana ki aje mun kurar roba da warin ɗan kunne kaka gaya min maganin banza mana Usman. Kawai dan naje gidanka na dan yi dan bukatu na sai zama abin magana. Oke, banda neman sharri, banda neman sharri, me ya kai ki cikin gidan na? Oke, ta hanyar da kika bullo kenan ko? To wallahi tallahi hanyar da kika bullo ba za ta bulle miki ba. Kuma wallahi ba zan aure ki ba. Kai Usman, anya kana cikin hankalinka kuwa? To ko gaskiya ne. Za ki gane ina cikin hankalina idan gobe ce ganki a gaban alkali. Kin ga wannan dan kunnen nan? Shi ne zama da ce da alkali ya hukunta ki. lallai na fahimci wannan tsumman matar taka da ka auro tana kokarin taba maka hankali tunda har ka ɗauko kafanka ka tako ka zo unguwanmu kamar rashin mutunci lalle ku yau zaka gane kwaranka sha sha sha mara mutunci kawai hello asp dan allah ka turo min mutanen ka guda biyu wallahi wani mara kunya ne ya ɗauko kafarsa ya tako har unguwanmu ya zo yana min rashin mutunci kawai so nake a zo a ɗauke shi a je a ajiye min shi zuwa nan da safe. Oke ba komai na gode. Ke? Ni ne mara kunya? To billahi lazi ba AC ba. Ko ezin ne kira shi ina nan. Ni da shi aga aga aga waye wani ne. me ake da wannan rayuwar ma wallahi mutane ba su yi ba a rayuwa yanzu nan fa daga police station nake a can na kwana wai akan kwatar haƙi na amina ta sa a kulle ni sai yanzu aka fito da ni daga police station nan kai ne nan gida kawai ne kai mutane ba su da amana wannan kwalba ta ne ne kar ka karasu kar ka taɓa shi kar ka saba babu ka da shi kar ka sake ka taɓa na gaji da rayuwa da kai shi ne da yanke shawara gara in sha wannan fiya-fiya mutu muta a hija ba hija ba hija in dai akan dan Allah ki kwantar da hankali ki rasa wuƙin ki dan Allah ka kisha tun da na sa kafa a cikin gidanka idanuwa na ba su bar su bar hawaye ba bakin ciki ya ƙi ya ƙare usman kayi min ƙarya <laughs> ka zalunci rayuwata sannan ka raina iyayena <laughs> ka tare na karuwa akan gadona <laughs> don haka yau ba zan tafi gida ba ba tare da takardata ba sai ka bani takardata a a bahija bahija tsaya don Allah tsaya don girman Allah ki tsaya in dai akan wani nayi da na sauke miki don Allah ki aje ki aje don Allah na gaci da jin daɗin bakin <gasps> na gaci gaji ba na son jin wata magana a bakinka idan har ba magana takarda na ne yau ba zan tafi gidanmu ba a ce an tafi a ce a dawo da ni a yi ko na ba idan ka ga na fita gidan nan sai tare da takarda na idan ko ba ka kullai sai na ce ki je ki je gida da ka raba ni da zalimi wannan mutumin yau zan yi rayuwata a cikin farin ciki zan yi bacci mai daɗi Allah ka gani Allah kai ka ta saki amma ba ka san sa ya Allah ina roƙonka Allah kada ka kama inda aikata wannan laifi domin nayi ne domin cin ne. ji matsalolin da nake fama da shi ah, usman na tausaya ma dole wannan abin ya dame ka don ko ba karamar matsala ba ce na rasa ya zanyi da rayuwar nan duk abin da nake tunanin baki ne ina taba shi sai kuma bai duk tirin da nake tunanin zan dafa ko ina ganin wata mafuta da na taba sai ni da na rasa ya zanyi da rayuwata wannan wace irin rayuwa ce ka san me nake so da kai ka san ba yadda za ka zama cikakken mai imani ba tare da Allah ya jarabe ka ba amma ni shawarar da zan baka ka lizanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insha Allah za ka san mafita Abdul tun da ni aure masifu suke faruwa da ni mahaifiyata ta rasu a kure ni a gurin aiki idan fa na fita har ba na san dawowa gida saboda masifu da bala'i da mara take ciki da kanta fa ta fiya fiya da take ga min dole sai na sauke mata ko ta shafiya ba ta kashe kanta Fiya-fiya. ka ba damuwa ka san baya bata kaɗan ni yanzu zan je ni idan har ba hijja ta dawo magana ɗiban kayanta immediately in ta shigo na san ba za ta tsaya ta saurare ka ba amma ka yi min waya in Allah ya in ban yi nisa ba zan dawo sai mu sami ba. na gode Allah ya kara na gode ina da lafiya ina to fa an ce zara ba ta barin dami ai na faɗa maka eh to kaga dai gashi nan ya raba usunan ba usunan ba suke yarinya nan ba ai ko kashin awaki ne su wallahi sai su ye shi ne dai suke faduwa ta rasa bushe da kai su gona da abin ne su tare kawai kwarai kuwa sa su sai ta alhamdulillah <laughs> to yanzu menene abin yi abin yi abin da ya kamata a yi alhaji ba maganar sasanci hmm. ko wani abu na daban yarinya sai kiɗan aji kasu jago da almanu wal banuna zina ta duniya duk abin da ka ce a ce to ka jimlata musu jimlatan jimlatan to in kana bin kan ta gama idda in sai gidan gaba daya to yanzu shi kawun nata shi kamata mu fara samu boko ya za a yi ai zai ka kansa Allah duk abin da ka ce za su ce to Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigo. Barka da shigo. Alhaji. Barka da shigo. Gallafiri. Ah bismillah barka. Ah, bismillah. Bismillah. Yayi ka san dan jiki. Bismillah. Yayi yayi. Barka ne. Barka ne ma. Na gaji. Lafiya lau. Alhamdulillah. Gallafiri. Alhamdulillah. Ya aiki. Alhamdulillah. Kawadallah. Kawadallah. Wato jiya ne ina zaune gida sai ga yarinya ta zo hankali na ya tashi. Eh. Wai sun rabu da Usman. shine ce to bari zo in same ka in ji yaya abin in ki gwara a ji ai kawo bari kawai bari kawai lamarin yaran ne ba a cewa komai wato ka haifi yaro ne baka haifi halinsa ba wani al'amari ni na dauka cewa yaron nan kan ya rabu da bahijja ya kamata a ce di ya wazo ya shawarce nan ba shawar da ta kamata amma haka kawai yanzu na bai bana ku gamar shi bane ne hadda ba ai a fitar sa ya kamata a ce ba kuma da shi a gate wai sai ma ko ganin kama iya rabe ma to alhaji me zai hana a haɗa yaran nan a ji me yake faruwa tsakanin su dawa a a ina kai ina wannan danyen aiki a a kawo abin da yasa in aka yi haka in aka yi haka kawo to an zalunci yarinyar nan dalili yaran nan fa neman mata yake yi ko ba haka ba kuma asiriya daga ya tono kuma aka matsa mata aka taushe ta fa ta koma gidansa an zalunce ta to kafafin yaɗa labarai sanarwa suke ta yi kullum sanarwa ake ko ba a sauraron rediyo ne haka ne wallahi ba za a dada ki kai to alhamdulillah dai Allah tun da dai ka fuskanci gaskiya mu eh. baka nuna son kai ba ka ware wannan naka ne wannan ba naka ba kai daidai kai adalci su. da wasa gaskiya dai abu alaji bai daɗi ba a yayi daɗi wallahi ni zan koma to ga ke kawo to shike da kawo zan koma za ka saka mai kyau zan tafi mm. a ina ina ga labiri alhaji ka sallama kawo wanda zai tafi kuma ina ce A ah, ba kuma ina a haba haba haba haba ba komai ba komai wallahi ai ka san kawo wato abin ne da ban mamaki ah, da mamaki ni wannan lamari ban jaɗin sa ba jaɗin da wani abin da ya kasance ba fi sabi da nai saboda irin wannan abin da ya faru kawo wato abin bai kyau ko kaɗan bai daɗi ba ka gani to alhaji hmm. dubu goma ce to wannan ga dubu goma a jiya ce ba ne haba haba haba haba haba ka goma ba komai kuma ga wannan matsala kuma ga wannan ba komai ce shi kenan na gode to ala saka da ga labi eh madan mana to sai mun ko lashi wa zakaka ai zaman ka ga lafiri to Allah ya ba mu sa Allah sa shi ne haka mafi alheri alhaji ba za ka saurara ba alhaji kai Allah ko alaji ba jira yarinyar nan ta yi idda ta ni ma ka ce in ce ƙofa gidansa in tsaya a musallama da ita ka shiga ciki kuma ka ji kashin da kuɗi eh almanu wal banuna zinatul hayatid duniya in danka musu duk abin da suke so a yi musu kawun yana zuwa yanzu ya ɗi baka gani su. kore da gaskiya ka ce kawai in ware jimla ai kawai kai musu jimlata in danka musu karo yana neman mata yaushe hmm, hmm. <laughs> Thank you.